أخرج منها ماءها ومرعاها ya fitar da ruwan da yake cikin ƙasar ya sanya su idanuwa suna gudana ya fitar da tsirrai daga cikin ta wanda dabbobi suke kiwo da shi